na'am ya dace mu ɗan yi sadakarwa na manta yau muna shirin da tara ba tana iwa wannan shine daren ƙarshe a wannan wata amma ga wata ko to masha Allah kun ga mun shiga watan zulhijja wannan wata ɗaya ne daga cikin watanni masu alfarma kamar yadda muka sani sannan yana kunshi da kwanaki guda goma da su ne mafi girma mafi ɗaukaka na ranakun duniya baki ɗaya wannan shi yasa Nabi sallallahu Alaihi wasallam ya kwaɗaitar da mu mu yi ayyuka na alkhairi a cikinsu. Mun sha faɗa duk lokacin da aka ce lokaci kaza mai falala ne. ana kwaɗaitar da kai ka yi aiki na alkhairi kowanne ne to wannan kwanaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al'ashr babu kwanaki wanda ayyukan alkhairi suka fi soyuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki a cikin su kamar wanda aka yi a waɗannan kwanaki goma sahabbai suka ce walal jihadu fi sabilillah wada jihadi ne cikin tafarkin Allah annabi ce walal jihadu fi ko da jihadi ne cikin ɗaukaka kalmar Allah yinsa bai fi soyuwa akan kowane aikin alkhairi da aka yi akan waɗannan ba sai jihadi iri guda ɗaya shine jihadin mutumin da kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika da shai wanda ya fitar da ransa da dukiyansa gaba ɗaya bai dawo da komai ba an rasa dukiya an rasa gida wannan shine aikinsa a wajen wannan Allah ya fi so akan aikin da aka yi a nan wannan yana nuna mana a dunkule cewa duk wani aikin alkhairi da ka sani wadda Allah yake so a to ya fi son su a yi a waɗannan lokuta da babu ko abinda Allah ya fi so a yi kamar abinda ya faralanta muku hmm? haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah da kansa ya faɗa a hadisi kudusi وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه bawana ba zai bai taɓa neman kusanci ba ko ba zai taɓa neman kusanci ba zuwa gare ni da wani abu wanda ya fi soyuwa a gare ni kamar abin da ni na ɗora masa farilla a wannan lokutan ya fi soyuwa a kan farilla da za ka yi bayan wannan kwanaki saboda ka katana ne abubuwan da suke wajibi a kanka tabbatar ka yi su a waɗannan lokuta da salloli biyayya ma iyaye kulawa da iyalinka shiyar da su nasu haƙƙinsu girmama malamai neman ilimi na farali duk wani abu wanda ka san farilla ne to yinsa a wannan lokuta ɗin ya fi maka da ya yi shi a kowane lokaci banda wannan ashe kenan dama ce da baka da garanti in ta kubuce maka za ka iya sake samun ta haka nan bayan farilla abinda Allah ya fi so kuma shi ne na Amma shine nafila وما تقرب إلي بشيء أحبه zalo ya يزال يتقرب إلي da حتى أحبه to haka nan duk wani abin da ka sani na nafila da Allah yake so to fa babu lokacin da Allah ya fi so kamar wannan lokacin don haka ribaci wannan dama duk wani abin da ka san kana yi na neman lada yi ƙoƙari ka yi irinsa a waɗannan kwanaki goma yi ƙoƙari ka yi su a wannan kwanaki goma in ka yi su a wannan kwanaki goma ko baka samu dama ka yi su ba a sauran shekaru wallahi eh, ne ake shaya biya kuɗi kwalliya biya kuɗin sabulu saboda haka ba ƙaramin hasara ba ne mutum zai bari wannan lokacin su zo su wuce kwanakin nan su wuce kamar ba su wuce ba ba ƙaramin hasara ba ne saboda haka mu su mu yi ɗinsu hmm? mu su kamar da ya zo a hadisi hasan maribaci abubuwa biyar kafin abubuwa biyar ko? samari kuna da ƙarfi lokacin da za ku yi azumi kenan kai azumin kwanaki tara nan gaba da yana cikin al'amalu as-salih ya kai wani ya zo ya tambaya annabi kamar da cikin nasa'i nuna min aiki da zai shigar da ni aljanna annabi ya ce alaiki da saumi fa hu la mithla na hore ka da yawan azumi don babu kamar sa wajen kusan kusan saurin shigar da kai aljanna to babu lokacin da Allah ya fi son azumin nafila kamar wannan kwanaki zan ba za ka yi ba gaba dai kana da ƙarfi sannan a ciki ba akwai ranar arafa da annabi ya ce azumin ranar arafa ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata al-madiya as-sanata al-baqiya yace ina bege a wajen Allah madaukakin sarki zan to Kan tare zunubai na shekarar da ta shuɗe da wannan da ake cikinta shekara biyu da kake bukata ɓasa ce wannan jama'a kowa ya san karatun alkur'ani da Allah yake so Ba baka da lokacin da zaka yi shi Allah ya fi so kamar waɗannan don mai ba za mu nizumci karatun alkur'ani ba dama ba za ka yi sauka ba wannan shi yasa salaf suna ribantar wannan lokacin su yawaita saukan alƙur'ani mai girma da karatunsa ya mullai hmm? ya zo a sahih muslim annaba alaihi salatu wassalam yana cewa afdalu salah ba'da al-fariḍa qiyamul layl mafi falalan sallah bayan sallan farilla shine sallan dare baka da lokacin da za ka yi sallan dare Allah ya fi so kamar waɗannan ranaku hmm? ba abun mamaki ba kana yi shi yasa ma Allah ya rantsa da waɗannan dararrakin saboda nuna maka mahimmancin daren wal fajr wa layalin ashir inda jamaahirul mufassirin layalin ashir yana zuwa dararrakin waɗannan kwanaki goma karaya su da kiyamun lai karaya su da sallah ina bukatar addu'o'i makawunanmu da iyalanmu mu ba ka da lokacin da za ka yi addu'a Allah ya so sama da waɗannan ranaku don mai ba za ka shagala da addu'a ba don hurimar du'a a faƙas duk wanda aka haramta masa addu'a wanda yana ganin addu'a tana da wahala a gare shi to ba shi da wani abu kuma na alkhairi da zai iya nema duk wanda aka hana shi addu'a to an hana shi dukkanin alheri saboda zaka iya samun kowane irin alheri ta hanyar addu'a shi yasa Allah ya kwadaitar da mu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'a shi yasa ya kausa harshe ga wanda bai son ya roƙi Allah madaukakin sarki وقال ربكم ادعوني استجب ان الذين يستكبرون عن عبادتي يدخلون جهنم داخلين شفاء ما بيت شيء اي الدعاء اي شيء ما بوتا الله له الدعاء هو العبادة فباك اللوكة عند ذاك الله يخصو انكو ينزني اللوكة عند الله يخصو اشي ينزني اللوكة عند الله يفهمي امسا كما كما ادعوني بضامن yi amfani da wannan lokutan ba ambatan Allah zikiri kowa ya san zikiri ɗaya ne daga cikin a'azamul ibadat a'azamul ibadat to ya dace mu ita azkar idan kana azkarus sabah da azkarul masa Allah yana so babu lokacin da Allah ya so kamar waɗannan kwanaki kada ka yadda da wuce in kana azkar na wani salat shiga masallaci fita masallaci shiga gida fita gida shiga bayan gida fita bayan gida shiga kasuwa fita kasuwa in kana yin wannan to ga lokacin da Allah ya fi so kuma yayi umarni a alqur'ani yi azkar cikin abin da nan ya da kwanaki a cikin fa'ida daga tafsiri asirin da muka yi Allah musa'an mun kasa iya ci gaba da wannan silsila din ayoyin hajji da muka yi tafsirin ta Allah ya maimaita ambatansa ambatansa ambatansa har ya kai sai da Aisha take cewa ai dan masaka hajjin ne li iqamati zikrillah azza wa jalla hajjin kansa domin wato ainihin tsayar da ambatan Allah ne to wannan shine lokacin da ake yin hajji din wanda suna can Allah madaukin sarki ya sa su yi da kyau Allah ya karɓa musu kuma Allah ya ba mu dama waje wani shekara hmm? babu abin da ya fi falala a waɗannan kwanakin kamar hajji ɗin saboda farilla ne aiko hmm? a a'azam al-ibadat fi hadhihi al-ayyam huwa rukn min arkan islam kuma in ka je can ta haɗa sharaful makani da sharaful zamani da sharaful mani azzaman wal makan da kuma a'mal ɗai sallan ai duk za ka yi sallan a can ma'aiko? kana wuri wanda ya fi kowanne daraja makka hmm? kana lokaci da ya fi kowanne sannan ga al'amal da yawa wanda kake wanda ba a yin su babu wani wanda yake yin su a wani wuri ayyukan hajji hmm? za ka yi dawafi a nan masallacin za ka yi ba nisa hajji yana daga cikin ayyukan da ya dace a lizimta a irin waɗannan kwanaki a cikin azkar babu kamar kabarbari a waɗannan kwanaki shi sa ya inganta cewa sayiduna abu hurairata da sayiduna abdullahi bin umar radiyallahu anhu ba suna fita suna kabba a kwanaki goma nan a hanyar mutane har kasuwa suna shiga suna kabbara don su gaya wa mutane cewa waɗannan kwanaki ne na kabbara tsara ka kai ka koya ma iyalanka koyo ta kabbara babu wani nafsi ga irin kabbarar da shi ne kaɗai za ka yi amma ya zo ahadisi wanda akwai magana dangane da ingancin sa a cikin musnad annabi ya kara bayan fadan cewa wannan shine ne a'azamul ayyam shi fa aksiru fihinna min at-tahlil wa at-tahmid ko at-takbir to wannan shine ma alaihi amalu salaf daga sahabbai ana yawaita wannan kuma kowa ya haddace daga cikin takbirat ɗinsu الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذا هذا التهليل ده التكبير ده التحميد هذا قاعد عليك wannan shine abin da muka so mu jawo hankali akai yi kokari samo waɗansu nau'uka na ibada da za ka yi kullum a waɗannan kwanaki kada ka fasa har ta yi ƙarshen waɗannan waɗannan kwanaki komai karancinsa komai komai karancin abin da za ka yi ya zanto ka yi shi kullum kana amalu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bima kana idza salla salatan dawama alaiha haka an tambaye shi ayyul a'mali afdal qala adwamuha wa in kal wa ayyul a'mali ahab daga wasu mutane sun tarwo shi irin bakin nan ahabbul a'mali ila rasulillah dubi ayyukan da annabi ya fi so lizimshi su a waɗannan kwanaki ayyukan da Allah ya ce yana son masu yi yi su a nan ana roƙo Allah cikin sarki ya babu dama na amfani da waɗannan kwanaki cikin biyayya Allah madaukakin sarki idan ko aka ce maka lokaci mai falala ne an zabaran da kai kai kyakkyawan aiki Yana ana gaya maka yin kana da hankali waɗannan ba ranaku ne na sabon Allah ba. Ba ku ne na ɓata lokaci ba, ba ku ne na shagaltuwa da abubuwan da ba su da amfani ba. To ma dai musamman saƙo. Mutane suna gudu kowa yana neman yadda zai kuta, sai kuma kana nan ka juya ma Allah baya. A lokutan da ya fi son aika alkhairi kai ka je kana saƙo. Allah ke shi Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon banta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata ya datar da mu izuwa ga kyawawan ayyuka babu mai datarwa izuwa ga kyawawan ayyuka shi shi ya datar da mu izuwa ga kyawawan ɗabi'u babu mai datarwa izuwa ga kyawawan ɗabi'u sai shi ya kare mu daga munanan ɗabi'u babu mai karewa daga munanan ɗabi'u sai shi innahu ala zalika qadir wa bil